وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta 19 ga watan Dhulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa a shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan shida shekara ta shida a wannan majalisi namu na uwa mata da ke gudana a nan farfajiyar makarantar alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa cikin garin kaduna littafi na farko da zamu fara da shi shine jami'ul mutun fi tauhid wal aqida wanda muna cikin littafi na farko shine Kitabu tauhid bugun hannu na zamu tashi shafi na 44 wannan kuma shine darasi na 24 daga farkon littafin kuma yana kyautatan shi ne kuma babi na 24 har yau haka ne ko? na'am wancan makon mun yi karatu akan babu ma ja a sihir babin da ya zo yana magana dangane da abin da ya shafi sihiri wanda kusan wannan mun karanta littafi kunda guda kan sihiri hatsarinsa hanyoyin kare kai daga gare shi da kuma yadda ake warware shi idan ya faru yau kuma za mu tashi babu bayani shai'i min anwa'is sihir babin da zai bayanin wani bangare na nau'ukan sihiri wanda mutane suke aikatawa kuma sabon Allah ne yin haka din malin yace qala ahmad qala haddathana muhammad bin ja'far qala haddathana aufun an hayyan bin al-ala qala haddathana qatn bin qasayb bin bin qabi bin qabisa عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت وننشين حديثنا فرقو دما لا يكاو يتي قال أحمد أي إمام أحمد بن حمد كان يتي حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا إمان حديث يا فتامن قال شيما يتي حدثنا عوف يا جدد عوف an hayyan bin al'ala daga hayyana bin ala qala shi ma ce na qatan bin qabisata an abihi daga babansa annahu sami'a rasulallah sallallahu alaihi wa cewa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala ya ce innal iyafata lallai al'iyafata zai fassara mana menene shi a gaba wattarqa da attarqa da attiyara attiyara shi ma za mu ji amma ba haushe kan ce masa camfi da kalma ɗaya ya ce dukkan waɗannan abubuwa guda uku min aljibti suna daga cikin aljibti to mu ji menene su sai male ce ƙala auf auf ɗin ya ce abinda ake nufi da al'iyafata da manzala sallallahu alaihi wasu ya ce al'iyafata yace shine zajaru tsairi shine a samu tsuntsaye suna tare wuri guda sai a tsorata su idan wanda sashi a ce in tsuntsu iya dama to akwai sa'a auren nan ayi ko akwai sa'a a wannan kasuwancin ko akwai sa'a a wannan takarar siyasa amma idan ya ɗaga sai ya hagu sai ce to babu sa'a ko a ce in yi gabas akwai sa'a in yi yamma babu sa'a kun fahimta suna yin wannan ɗaya kenan na biyu kuma suna yin shi da kukan tsuntsu inda aka ji tsuntsu kaza yi kuka a lokaci kaza to abinda za a yi babu sa'a a cikinsa ina fata mun gane wani yana nan cike da al'adu masu yawa waɗanda ba su kaɗai ba duk ana da su a cikin bangaren ibadu daban-daban da akwai masu fahimtar cewa wai a daren lailatul kadar kare baya haushi na san da yawa an san wannan har ake cewa ma za ka ga bishiya wai samanta ya koma ƙasa to kaga aljani kenan hmm? wancan manta 99,000 muna kafi a wani masallaci a Zariya. wani bawan Allah ga shi daren 27 ne an nutsu ana bauta can kawai sai joni ya yi wu wu wu kawai sai sallama sallah kawai aka ji ya ce ba ita bace ce wace ce ba ita bace aka ce wace ce ba lilisul ba ne. ya kai ka sani wa ya ji haushin kare a cikin kwatas ya ji kwatas ɗin da ke gefe kare ya yi haushi wannan ba gaskiya ba ne Allah zai halicci kare ne ya sa ɗabi'anta mai haushi kuma a ce ba zai yi ba to irin waɗannan a zajiru tsaid shi ne al'iyasa a tsorata tsuntsaye a yi amfani da inda suka bi ko kukansu ko na makamancin wannan wafarku at-tarqu kuma yace shine al ya yakhuttu bil ardi zane da ake yi a ƙasa a buga ƙasa shine dai abin da ke shi ke ce ma bugun ƙasa ko wanda a zamanin da kusan da ƙasan ake yi a ɗibo shi a zuba a kwali ko a tasa ko a menene a yi wanda duk wannan ba za ka taɓa samu a wurin malamin sunna ba shi sa duk duniya ba ka taɓa samun malamin izala ɗan izala kuma boka ba duk zai ce maka malaman izala ai duk ɗan maula ne mayun kuɗi ga almajirai nan yan maula tuntuni tun iyaye da kakanni suke karɓan kuɗin jama'a ko ba su ba ne? a buga ƙasa a ce wacce kacce aure a ce wacce kacce kasuwanci wani duk ko sallan juma'a kuma baya zuwa <laughs> zai daidai da wanda ya karatu kuma yake sana'a ai ga asalin ɗan maula can in an lura da kyau shine za a gani ba malaman izala ba ne. in ka gaɓar na to malaman bid'a ne ba na izala bane in dai ababin sihiri ne ko fir'auna shi suke ma maula ya ciyar da su kuma haka abin yake har gobe duk wani gawurtaccen mabarnaci da bokaye zaka ga yake amfani kuma bokayen na a cikin sufaye suke fitowa ba izala ba inda wanda ya ce ba haka bai kawo dalili an fahimci wannan duk ran da ga malamin izala ya maka tsubbu to ya fita daga izalan ya tsallaka baya ciki baya ciki in na ce izala yana nufin sunna don ita ce gama garin yaren da ake magana da ita an fahimci wannan yawa wasu abin sai an rinka yin bayani filla-filla don a fahimta kar a shigo muku da lauje cikin naɗi ko a yi kitso da ƙwarƙwata. Allah ya taimake mu to wannan shi ne abu na biyu da muka fahimta Mene ne al'iyafa amfani da tsuntsaye ba ku ban fasaran cikakke ba kun dai kokari al'iyafata menene azzajar tsoratarwa hmm? tsorata tsuntsaye a amfani da inda suka bi ko kukansu tsorata tsuntsaye a amfani da wannan tsorata su da aka yi to a tsarkufa shi ne bugun kafa zane a yi zane yawanci za ga wasu bibbiyu-bibbiyu suke su goge su share su sake yi su sake gogewa to waɗannan dukkaninsu sannan abtiyara kun ga ne bai kawo ba ko to shi ake ce ma canfi na cewa kuma an ga mujiya a wuri kaza shi ma da tsuntsaye ake saboda shi a tsayiru ne daga tsuntsu ne a ce a buɗe tsuntsu a keji in ya yi gabas to ke aure in bai yi ba karke kun fahimci magana ko a can an ji mujiya ce kuka ran kaza lokaci kaza wani sarki zai mutu a to dama zai mutu mana kullu nafsin daqatul don wanda bai mutu ba lokacin shi ne bai yi ba haka ne ko ba haka ban? to canfi ta fuska amfani da tsuntsaye shi ma ba shi daga ciki sannan waljibt aljibt shi ne suka ce a nan ma'anarsa a sihir, in an ce aljibt a wurin malamin matsala yana ɗaukar ma'anan ko sihiri ko al'afnam gumaka kun gane ko ko kullu ma yu'badu min dunillah duk wani abu da ake bauta ma ba Allah ba shine aljibti ko dai in yanzu yana zuwa da ma'anan sihiri yana zuwa da ma'anan gumaka yana zuwa da ma'anan dukkan wani abun da ake bauta ma ba Allah ba to a wannan hadisin da wani ma'ana ya zo hmm? ai sai kun biya naman sallan da kuka ci ba kun ta biya sallah ba tare yau za mu yi ta karatun da ku da wani ma'ana aljibt ya zo a nan na ce na zuwa da ma'anoni guda nawa uku Ka ji wata mata rage min ɗaya ko Allah shirye yake ma'ana na farko sihiri ma'ana na biyu mata ma'ana na uku da abin abbauta da ba Allah ba to a nan wani ma'ana ne cikin ukun nan sihir me yasa so da babin sihir yake magana kuma a siyakin da ya zo maganar sihiri ake yi duk sauran kun duba ai sihirin ne da camfin tsuntsayen da kaza da sauransu an fahimta to Allah ya muku albarka sai dai hanzari ba gudu ba wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne da'if kamar yadda malam Nasiru na Albani ya faɗa a ƙasa idan bugun ku irin nawa ne za ku za ku gani duk da cewa hadisin da'ifi ne amma su hadisan sun gaskata waɗannan a matsayin sihiri din ga na gaba ma da zai wadatar da mu don shi ingantacce ne malai cewa Ali bin Abbas an karbo daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa qala Abdullah dan Abbas ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man iktabasa shu'batan min an-nujumi faqad iktabasa shu'batan min as-sihr duk wanda ya koyi koye riko shine iktiba duk wanda ya koya ko yayi riko ya yadda shu'ba da wani yanki minan nujum na ilimin taurari kun san ilimin taurari a tanjim a musulunci kala biyu ne akwai halastacce akwai haramtacce halastacce shine wanda ake iya gane alƙibla ana iya gane in tauraro kaza yana ta wuri kaza to yakan zamto ka'aba tana ta wuri kaza ko alƙibla na ta wuri kaza saboda tauraro kaza yakan tsaya a wuri kaza ne a yanda Allah ya siffanta ya kaddara masa to kun ga wannan ba sihiri ba ne to amma wanda za su kalli tauraro su ce za a yi mutuwa da yawa ko daminan bana masara za ta fi ke yawa wa gaya masa ko su ce za a yi za a samu arziki mai yawa ko ne kalli tauraro ya ce wannan shekaran 'ya'ya maza da za a haifa za su fi mata yawa duk suna yin irin wannan <clears throat> to kallon tauraro a faɗo wani abu da ya shafi gaibu wannan ba shi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya koyi ilimin taurari na kokarin sanin gaibu da shi ko ya riko da wani abu ya imani da wannan abun to ya kwana da san cewa faqadikta basa shu'batan min as-sihr ya koyi ko ya yi riko da wani bangare wani yanki na sihiri kun san ku Allah ta'ala na cewa wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk wanda ke sihiri ba zai taba cin nasara ba ta yanda zo. zada ma zada ya ƙara abin da ya ƙara akan wannan malai ce rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito hadisin wa isnaduhu sahih isnadin sa kuma ingantacce ne in kun je ƙasa, ma za ku ga malam nasiruddin albani ya inganta hadisi a cikin sahihul jami' hadisi na 674 haka yake ana ku kuma haka yake na'am to malai ce walin nasa'i hakanan hadisi ya tabbata daga imamun nasa'i min hadisi abi hurairata daga hadisin abdurrahman ibn sakhrin shine abu huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya ce man aqada uqdatan duk wanda ya kulla wani kulli zare ne igiya ne gefen zaninta ta sa aka yanko kitsanta ne a wurin fa a wurin masu masu wankin kai ta sa aka samu mata gashinta kun san da ana wannan ko shi yasa yana daga cikin kalubalen ku har yau dake daban takeici har yanzu ba wata fitatta a cikinku da suke sa mu kai musu ‘ya'yanmu da matanmu musamman sha'ani ta yawanci sai dai a ta kai su titi ko wurin arna ko wurin wanda ba a san kan gadonsu ba ko kuma ku ga ku da yawa kullum kuma ga ku da ɗan karan son gashi amma ba tattali ba tattali ya kamata a samu wata da za ta rinka share mana irin waɗannan ne a unguwanni in ta buɗe sai ta bamu mai postin mu sanar da mutane a media a tafi wurin ta mumina ce ke kuma duk wanda ya zo da sharaɗi dama maza ba su shiga ƙa'ida ce na biyu ba a fita da komai abin da aka zo da shi shi kaɗai ake fita da shi don ana iya turo ta zo ta tattara gashin hajiya wance da ta zo ta tafi matsa da shi daga nan sai ki ce kai na ciwo daga na ce baya ɗauka daga na ce ta fara mugun mafarki daga na ce kafa bai takuwa daga nan shikenan shikenan shikenan shikenan kuma kin ba da gudunmuwa to kin ji hajiya Allah ya miki albarka ta ce ta taso ta yi amma tana da menene madubin samun babba ita yanzu ba za ta iya yin abun ba inda mai so ya zo su daidaita inda bai shi su je su daidaita da hajiya ya siya mu dai muna bukatan wannan sosai sosai so da abin ya mun kunan rai ko yara na da ana ana gobe ko jibi sallah sai da na kai su da kai da na jira aka gama musu na dawo da su tun daga na fara tunanin kawai ba za a ƙara haka ba gida nan Allah ya yarda ko ba na shago ba zan siya duk abin da ake uwayensu su koyo su zo su rinka musu ko su su koya a junansu su rinka yi amma ku daina wato musulma fa tana da tsada ku san da wannan komai na ke yana da tsada a wurin Allah ke ba gajarabul bace irin waɗancan watsatsu in ma ba za ku buɗe wurin yin ba ballantana ma na buƙatar ku buɗe din tunda kasuwa ne arziki a hannunku arziki a hannun musulmi ne yana da kyau ku yi ayi ko na gida ko na kasuwa dai Lallai ku yi kokari ku yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man aqada uqdatan duk wanda ya kulla wani kulli shine muka ce ko zare wani sihirin ana yin shi da zare wani da gefan zani wani da gashi wani da kumba wani da yawo wani da jini duka hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kulla wani abun kulli thumma nafata fiha sannan ya tofi a ciki kun ga ne haƙiƙanin faɗin Allah ta'ala wa min sharrin na fasati uqadi da sharrin mai yin tofi a cikin kulli sihirin kenan sihirin kenan sai ki ga yana daga cikin nau'in sihiri ba sai kin ji baki da lafiya ba za ki ga duk wani abu da ya shafi ci gaban rayuwanki gaba ɗaya kasala kike baki iya yin shirin kina so ki kin kasa amma in na wancan ne sai ki tashi biki har Kano har Maiduguri har Katsina tun ran laraba za ki tafi kuma sai ran asabar ɗaura auren ke ce kirjin biki a ta yi amma abin da ya shafe ki ga kina a jibge kaman gwanjo kin kasa ci gaba kin kasa motsi kuma za ki ji ranki baya so ba haka ranki ya so ba shi ma alama ne na sihiri shi yasa ko ba komai ko ba komai ki rinka ajiye ruwa kina sa mai wannan ganyen magaryan kina karanta mishi ayati ibtalis sihir akallan zaki iya duk sati ki in ba za ki ya ba kar ya rinke wuce wata baki ba ki yi ki ba yanki su ni ko yanzu da nake muku magana ni a ruwan zamzam zamzam dina ban taɓa zuwa saudiya in dawo ba ni da sauran jarkan zamzam biyu ko uku manya a ɗaki na to guda ɗaya gaba ɗaya haka na mai da shi da ni da yara da kuwa saboda ɗan adam mugu ne ko ya mutu sai an ɗaure shi kana cakuɗuwa da mutane ka zauna haka nan a ah, baka san ciwon kanka ba a ah, baka san waye mutane ba ballanta ne ku iyayen kwashe-kwashe wallahi baki sani ba a status kadai kika daura wani abun wani hasada ya lalace kenan wannan abun ya shafi jikinki ya shafi kasuwanki ya shafi wani abu na ci gabanki wallahi hasada in wata ta yi sai ki ji ana to abun fa an sa yaƙi ya ya zai yi kuwa muguwa ta gani ba dukkan ni'ima ce ake ake bayyana ta ba ala ala kulli zi ni'matin mahsud haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wani mutum da ke da wata ni'ima ya san ya yarda ko kai ya yarda akwai mai masa hasada idje kana da wata ni'ima a rayuwa to wani na nan wannan ni'imar ta hana shi bacci jama'a kun fahimta ku zo mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man aqada qudatan duk wanda ya kulla wani kulli mun faɗi wani irin kulli ko thumma nafasa fiha yato fi a ciki faqad sahara wannan mutum yayi sihiri wa man sahara duk wanda ya sihiri faqad ashraka yi shirka da Allah sun san fa shi mai sihiri ko ya tuba a musulunci kashe shi ake yi inda ana shari'a shi mai yi din wanda ake zuwa ya bada din ko ya tuba a lahira tubansa ke sa in ana shari'ar musulunci wa man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataye wani abu wukila ilaihi za a jingina shi zuwa ga wannan abin ran alkiyama ba ruwan Allah da shi Allah kai mana tsari hadisi a an-nasa'i wa da'afu al-albani fi da'if al-jami' mal nasin din albaniya ya da'afa hadisin sai dai kun ga da wancan ayan zamu iya amfana da hadisin ayan wa min sharri nafasati fil 'uqadi wa an ibn mas'ud radiyallahu an karbo har wayo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ala ulabbi'ukum mal azhu ba na sanar da ku me ake ce mal azhu ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce hiya namima ita ce annamimanci menene annamimanci naqlu kalamin shakhs ila shakhs bi qasd al idrar ka rike ko saura saura Nuran shi ma ya rike daukan maganan wani a kai ma wani da nufin haɗa cuta da rigima a tsakaninsu kuma ka kalli annamimanci wani nau'i ne na sihiri menene sihiri abin da ya ɓoyi tasirin shi ya bayyana shine sihiri in za ki ba shi ma'ana abin da ba a ganin shi amma ana ganin tasirin shi a zahiri ba za ki iya kamo shi kice ce shi ba amma duk an yadda ya yi tasiri to annamimanci ma haka yake sanda aka kai ma wance maganan wance aka zaga aka kai ma wance ba a ga wanda yi ba amma za a ga fitinan za a ga ƙiyayyar za a ga gaban kai tana iya kai gama a rasa rai sanadiyan annanimanci shi ya sa faɗin Allah ta'ala wa min eh, ne eh, hammalatul khatab ko matan ya sunan shi abi lahab wanda Allah ya faɗa idan ba eh tabbace da abi lahab wa mar'atuhu hammalatul hatab da Allah subhanahu wa ta'ala ce da matar sau da take dauke da kiraran wuta idan balarabe ce ammalatul hatab yana nufin annamimi mai daukan canya jonathan ita abin da ya kai ta wuta kenan ta iya hada wuri ta iya hada wance da wance in ta shiga tsakani sai aure ya mutu ko an raba da da uwa an gane ko ko an raba wance da wance wurin kasuwa alqalatu bainan nas shine ce alqalatu bainan nas dauka akai magana tsakanin mutane shine dai annamimanci din to mala yace a ƙarshe walahuma wannan hadisi rawahu muslim kun gabata mun bincika ba rawahu muslim walahuma an ibn umar an karbo har wa yau eh, daga gare su daga wane abla ibn mas'udin da abla ibn Abbas. dukkanin sun roito daga abla ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce inna minal bayani na sihra lallai a cikin magana ma akwai sihiri ku kun ga maganar mu yanzu ne za ku ƙara gane fassarar can da na yi. cewa akwai wanda in ya tashi magana in tana magana ke kanki baki so a ce ce shiru saboda ɗaukan hankali da azancin bayani da take da shi kuma za ta iya mai da ƙarya ya koma gaskiya ke saurare ta wa in ya ƙulu tasma li qawlihim ka annahum khushubun musannada wata akwai zakwakwai amma fa na bala'i ba na alkhairi ba to wannan a cikin magana ma akwai sihiri bi ma'ana shi yasa Allah ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ku bincika in an zo da magana kenan anan akwai sihirul halal akwai sihirul haram sihirul halal halartaccen sihiri shine amfani da bayanai masu kyau wurin isar da sakon Allah shine fadin annabi Musa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani sai ce mene Ya yafqahu qawli ka warware duk wani kulli ke harshe na har su fahimci magana na bi ma'ana ka bani azancin bayani wanda in nayi zai kama zukatansu su aiki da abin da ka aike ni kun ga wannan na halal din ne to idan kuma ka juyar da shi wurin sharri fa musamman namiji in aka samu namiji da irin wannan zai saukin ya ta cutan mata sai dai Allah ya taka mu shine a fadin Allah ta'ala Awo mani na sha'u fil hilyati wa huwa fi khisam ghayr mubin da za ka samu rikici an kawo maka mace da namiji to sai ka bi a hankali wurin bincike musamman idan mace ba wanda idan ta yi buɗe ba ne 'yar duniya Inda ya mace ce wanda take da an zo za a iya a cutar da ita tsawon lokaci da an ce to ka ji abin da ta ce kai mai za ka ce ya fi haggonan ta ya sa kasiyar dan kunnin zinariyanta ma da sunan sun yi wani adashi a ofis kuma ƙarya ne albashin shi ma rabi yake gaya mata akan abin da yake ɗauka ba duka ba don duk macen da ta san albashin mijinta kan mijin nan ma mumini ne ko ba haka bane yana daga cikin korafin ku mu ba mu ma san nawa ke dauka ba <laughs> haka wasu ke faɗi Zariya, shi ita babban matsalanta da mijinta bata ma san nawa ne albashin shi ba karki damu Allah ya sa dai yayi abin da ya kamata shine to da an zo aka ce yi magana sai ka ga ya karkatar da bayani ita ke da gaskiya sai tun kuɗata ta inda ko sai dai ga ta fashe da kuka wa huwa fil khisami ghairu mubin ba za ta cewa wa billahi allazi sai dai sama da kasa ta hade wannan aikin namiji wato sai dai ce ta rusa kuka wata ma har sai an gama hukunci a ce to ta ce fa da ba fa haka bane a ce to kika ci fada ta ce to ai na ga mutane ne kaga inna fil kalami la sihra kun fahimci magana to sai dan adam ya ji shi yasa kuka ga mafi yawa abinda zai kai mutane gidan wuta harshe na daga ciki harshe na daga ciki abinda harshe ke girbowa Allah ka sa harsunan musu girbo mana alkhairi malace fihi masailu na ja lokaci da a cikin wannan darasi akwai matsaloli da za mu ɗauka mu fa'idanta na al'ula na farko annal ayana iyafata lallai a tsorata tsuntsaye da ake ta fuskan e, sihiri ko wal mene wa da kuma at-tarq shine zane a ƙasa da ake yi wattiyara da canfi wanda ake da tsuntsaye min aljibti yana daga cikin sihiri ina ga wannan shine fasaran da muka ittifaki da ku a saba haka ne na'am as-saniyatu sai na biyu tafsirul iyafati wat-turqi wat-tiyara wannan fasaran al-iyana turqi duka shi muka wuce as-salisa na uku anna ilman nujum lalle mun fahimci ilimin taurari wanda musulunci bai yadda da shi ba min anwa'is sihir yana daga cikin nau'ukan sihiri da mutane suke yi arabi'atu sai na hudu annal aqda ma'an nafsi min nafsi min zalik lalle a kulla wani abu shi ma ayi tofi a cikin sa tofi na sihiri shi ma yana daga ciki akwai abubuwan da kan karanta a cikin tofin nasu irin wannan an zo karatu kun ji ban ko ɗaya ba kuma kun duba ko a littafin sihiri da muka yi shi ma ban ambaci ko guda ɗaya ba ko da a can na gaya muku dalili yau ma zan maimaita duk abin da yake barna ne ba a faɗa ma mutane su da gaya musu illar shi da yadda za su kare kansu saboda wani da ka faɗa da ya ɗauka mun taɓa wani sabon malami yankan kusa daga misira a shi ya ji ya ɗibo guban shi ta wata aƙidar ya dawo ana ta murna malam ya dawo malam ya dawo ka ba shi masallaci ya zo layin mu aka tara mata aka ta yi kuwa da ya zo tafsirin wata ba'u mata shayatsi ne ala mulki sai da ya musu bayanin sihiri ya kai kashi tara wai kuma sai da ya gama ya ce to ban dai ce kowa ta yi ba matan? ai ka fi sa hauka mala a ala gafata mala ai kai ne zarare ka ma wuce zariyan kai kam ka kai zarewa a wannan kwantacce ne ai ba a haka kun fahimci maganan ba a yi ko shubuha ne ba a zuwa a taba mutane bayanin ba a ce za a yi mata raddi ka faɗi akwai ta sai ka kawo raddin ya fi ta yawa shi haka ake yi to wannan tofin ba za mu faɗi ko ɗaya cikinsu ba kawai duk wanda suke tofi waɗancan marasa shi albarkar suna yi Allah kuma ya shirya da masu shiryuwa ya kare mu daga sharrunsu alkhamisatu na biyar annan namimata min zalik mun fahimci annamimanci shi ma wani nau'i ne na sihiri saboda abin da yake haddasawa na fitina shi ma sihiri haka yake haddasawa as-sadisatu sai na shida yan uwa anna ba'dan al-fasahati minhu lalle wani sashi na fasaha azancin magana da ake ba dan adam minhu shi ma wani nau'i ne na sihiri saboda ko wanda ya tsaya yana magana akan abu ka baya so sai ka saurare shi to mutum Allah ya bashi wannan sai ji tsoron Allah a cikin abin da zai yi Allah ya datar da mu sai mu je littafi na gaba insha Allah darasi na hudu muka yi ko hada kake ko tsinkawa kake